alawiya tek 3 dan daga mun san ki dan daga murya kai maintain kana sako da shi kasa tek action dan yanka da inda kuɗi akwai aiki je ka abinka an gama aiki in har da kuɗi kawai sabbata kawai hakan ma da ka an gama ya halarci ya halarci sun ne da kuɗi an gama kawai je ka sai na ji ka shi da asiya a ah, ba wasila ba dai wannan alawiya na gano goma da Allah ku taso dan yi kasa kaɗan su mana taso a yau na kuruk ne ka ɗauka amma suna hannun sadiya kirki

da yaranta da yaranta to sake shi na gano inda aka ɓoye ki, amma suna hannun sadiya yana hannun sadiya furiti da yaran shi kadai ne yana yana hannun sadiya furiti da yaran ta na gano inda aka ɓoye ki, yana hannun sadiya furiti da yaran ta furiti na yi ƙoƙari ai asiya a ah, ba wasila ba dai wannan alawiya na gano alawiya tektiri dan daga mun san ki dan daga murya kai mai tani kana sako da shi kasa tektiri action dan yanka da Allah mutane an wani mako yana cin abincin shi ba inda zai ci. Ah, ka sa Farida da tsare ta hamar ta gida har zuwa tsawon kwanaki biyar. Kwanaki biyar sun da shiga. Ka sa Farida ta tsare Ahmad a gida har tsawon kwana biyar. Dole dai sai Sadiya ta haɗu da shi sannan za ta iya lalata. komai na san zai tafi daidai kamar yadda nake kaka amma ina tunanin matsala ne muna so ki sani cewa komai zai tafi daidai yadda muka shirya sai dai akwai matsaloli guda sana fila ce guda biyu duka ne alawu ya kawar da ni da kuma sabiya ce ne wannan matsaloli guda biyu alahu ya kawar da wuri okay ai ba na jinka a kasa inda kuɗi akwai aiki je ka abin ka an gama wannan aiki ya halarci in dai har da kuɗi ka kawai da ka abinka an gama wannan aiki ne da an gama kawai je ka sai na ji ka shi da sai kalle kalle shi yana suna kasa sai murmushin sai ki ɗauko waya sai ki abin